بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة الممتحنة أن سوكر دائتا مدينة دقبنه في سورة سورة المؤمنين دقجبين تركافرين تفسيري يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يا قوة waɗanda suka إيماني دا الله kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta masu kada ku riƙi maƙiyana kuma maƙiyanku masoya ya zama kuna son su kuna jibintar lamarinsu alhali sun kafirci abin da ya zo muku na addini ta hannun manzonku suna fitar da manzo daga gidansa kuma suna fitar da ku daga gidajenku na makka babu ruwansu da kusancin da yake tsakanin ku ko uwantaka kuma ba don komai ba sai don kun yi imani da Allah ku don haka kada ku jibinci lamarin su idan har da gaske kun fita jihadi saboda ni Allah kuma don neman yarda ta ya zama kuna asirta musu labarun musulmai saboda ƙaunarsu da kuke yi hakika ni na fi kowa sanin abin da kuka ɓoye a zukatanku da abin da kuka bayyana babu abin da yake ɓoya a gare ni daga cikinsu don haka duk wanda ya nuna wannan ƙauna ko jibintar lamari ga kafirai to hakika ya ɓace wa hanya ta ƙwarai kuma ya aikata ba daidai ba ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون matuƙar suka samu dama a kanku to za su bayyana muku abin da suka ɓoye a zukatansu na ƙiyayya kuma su ɗora hannuwansu a kanku da cuta da duka su saki bakinsu a kanku da zagi da cin mutunci burinsu ina ma za ku kafircewa Allah da manzansa don ku zama irinsu. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير كسنتكم ko ‘ya'yanku ba za su amfana muku da komai ba idan kuka ji bincika kafirai saboda su a ranar alkiyama Allah zai raba tsakaninku ya shigar da ‘yan aljanna daga cikinku aljanna ya shigar da ‘yan wuta daga cikinku cikin wuta sashenku ba zai amfani sashe ba kuma haƙiƙa Allah mai gani ne ga ayyukan da kuke aikatawa babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikin ayyukanku kuma zai yi muku sakayya a kansu. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء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 ya ko muminai hakika kuna da kyakkyawan koyi game da annabi Ibrahim da muminai da suke tare da shi yayin da suke cewa kafiran mutanensu babu ruwanmu da ku kuma babu ruwanmu da gumakan da kuke bauta mawa ba Allah ba mun kafircewa addinin da kuke kai kuma mun kulla gaba da kiyayya a tsakaninmu da ku har sai kun yi imani da Allah shi kadai ba tare da yin shirka da shi ba don haka kuma ya kamata ku barranta daga kafiran mutanenku kamar yadda suka aikata amma banda maganar da annabi Ibrahim ya faɗa babansa cewa tabbas zan nema maka gafarar Allah to anan kada ku yi koyi da shi domin ya faɗi haka ne kafin ya ɗebe kauna daga babansa saboda haramun ne musulmi ya nema wa mushriki gafara annabi Ibrahim ya ci gaba da cewa babansa ba zan iya kare maka komai daga azabar Allah ba ya ubangiji na gare ka muka dogara a cikin al'amuran gaba ɗaya kuma gare ka muka koma muna masu tuba sannan gare ka makoma take a ranar alkiyama. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا أبنجي جمو كدك سنيا مجربا واغا كابري تهنير دورا سو أكمو har su rika cewa da akan gaskiya suke da ba a dora mu akan su ba ya Allah ka gafarta mana laifuffukan mu hakika kai mabawayi ne wanda ba a rinjayarsa kuma mai hikima a halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد wannan koyon mai kyau ba kowa bane yake kwaikwayonsa sai wanda yake kwaɗayan alheri daga wajen Allah a duniya da lahira kuma duk wanda ya bada baya ga barin wannan kwaikwayo mai kyau to ya sani fa Allah mawadaci ne ga barin bayansa baya buƙatar ɗa'arsu kuma shine abin yabo a kowane hali عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم يا كومو مني ya kusata Allah ya sanya soyayya a tsakaninku da waɗanda kuka yi ƙiyayya da su daga cikin kafirai ta hanyar Allah ya shiryar da su zuwa ga musulunci sai su zama ‘yan uwanku a addini hakika Allah mai iko ne yana da iko ya juya zukatansu zuwa ga imani kuma Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai jin kansu ne لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين Allah bai hana ku ku kyautata ma waɗanda ba su yaƙe ku saboda musuluncinku ba, kuma bai su fitar da ku daga cikin gidajenku ba. Allah bai hana ku kyautata masu ku yi musu adalci ba ta hanyar ku ba su haƙƙinsu da yake kanku. haƙiƙa Allah yana son masu adalci waɗanda suka yi wa kansu adalci da iyalansu da waɗanda suke ƙarƙashinsu. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون kaɗai Allah ya hana ku ku kyautatawa masu ku ne saboda imaninku kuma suka fitar da ku daga gidajenku sannan suka taimaka a wajen fitar da ku daga gidajenku Allah ya hana ku jibince su kuma duk wanda ya jibince su daga cikinku to waɗannan su ne masu zaluntar kansu ta hanyar kai kansu ga hallaka sakamakon sabawa Allah يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta idan muminai mata masu hijira suka zo muku suna masu yin hijira daga ƙasar kafirci zuwa ƙasar musulunci to ku jarraba su akan gaskiyar imanin su Allah ne mafi sani da imanin su babu wani abu da yake buya a gare shi daga abin da zukatansu suka ɓoye idan kuka gane su mumine ne daga abin da ya bayyana a gare su na gaskiyarsu bayan kun jarraba su to kada ku mayar da su zuwa ga mazajensu kafirai don baya halatta mata muminai su auri kafirai haka ma baya halatta kafirai su auri mata muminai ku ba mazajensu abin da suka bayar na sadakinsu babu laifi akan ku ya ku muminai ku aure su bayan gama idarsu matukar dai kun ba su sadakinsu wanda matarsa ta kasance kafira ko ta yarda ta bar musulunci to kada ya zauna da ita saboda aurensu ya yanke da kafircinta ku tambaye kafirai su ba ku abin da kuka bayar na sadakin matanku da suka yarda su ma su tambaye ku ku ba su abin da suka bayar na sadakin matansu da suka musulunta wannan abin da aka ambata na mayar da sadaki ta ɓangaren ku da mayar da sadaki ta ɓangaren su shine hukuncin Allah wanda ya hukunta tsakanin ku da abin da ya ga dama Allah masanin halin bayansa ne da ayyukansu babu abin da yake buya a gare shi daga su kuma mai hikima ne cikin abin da yake shar'antawa bayansa وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون kuma idan da za a ce wasu daga cikin matayenku za su fita zuwa ga kafirai suna masu barin musulunci kuma kuka nemi sadakinku a wurin kafirai amma ba su ba ku ba sai kuka samu ganima daga kafirai to ku ba mazajen da matayen nasu suka yi yarda gwargwadon abin da suka kashe na sadaki ku ji tsoron Allah wanda kuka yi imani da shi ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar haninsa يا ايها النبي اذا جاء جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا كي النبي idan mata mumine sun zo maka suna yi maka mubaya'a wato cappa kamar yadda ya faru a yakin buɗe makka akan ba za su yi shirka da Allah ba za su bauta masa shi kaɗai kuma ba za su yi sata ba kuma ba za su yi zina ba kuma ba za su kashe 'ya'yansu ba kamar yadda suka saba a lokacin jahiliya kuma ba za su dangana 'ya'yansu na zina zuwa ga mazajensu ba kuma ba za su saba maka a cikin duk wani abu mai kyau ba kamar hana kuka da ɗaga murya da ihu idan an yi mutuwa ko aske gashin kai saboda baƙin ciki ko yayya ga tufafi to ka yarda ka karɓi mubaya'arsu kuma ka nema musu gafarar Allah bayan sun yi maka mubaya'a haƙiƙa Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba gare shi daga cikin bayansa kuma mai rahama ne a gare su kamar yadda surar ta fara da tsoratarwa akan jibintar makiyan Allah haka nan ta ƙare da tsoratarwa akan hakan don ƙarfafa abin da ya gabata Allah ya ce يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta masu kada ku jibinci lamarin mutanen da Allah ya fushi da su kuma ba su sakankance da lahira ba kai sun ma ɗebe ƙauna kamar yadda suka ɗebe ƙauna akan dawowar mamatansu zuwa gare su sakamakon kafircewa tashin alkiyama